بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم درس منا هدفنا na hudu ne ko na uku eh darasi na hudu a cikin karatun mu a cikin al-muqaddimatul izziya a akan tafiqihu a matabar imam malik rahimahullah yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da 17 ga watan biyu na shekara ta 2009 ta miladiya za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin tsakiyar fasali na biyu na babin farko wanda yake bayani akan abubuwa da a cikin shari'a ake musu hukunci da najasa to kuma yadda na ambata cewa fa'idar kawo wannan babin abu biyu ne na farko a nisanci abin da yake da najasa domin ya daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah mutum ya nisanci kansa da ya nisanta da najasa daga jikinsa daga tufarsa daga kuma wurin da yake yin sallah sannan dalili na biyu kuma hukunci dalili na biyu da yasa ake a malamai suke bayanin waɗannan abubuwa domin musulmi ya san menene hukuncin ruwa yayin da abin da aka sifanta shi da najasa ya fada cikinsa ya jirkita shi saboda haka wannan shi ne babban dalil waɗannan su ne manyan dalilan da ya sa malamai suke binciken guncin waɗannan abubuwa akwai sauran abubuwa wanda suka zo kuma suke da alaƙa da babul mu'amala wajen babul ciniki wanda yake shi kuma wannan zai zo daga bayan allah allah ya kai mu wannan waje mun tsaya inda aka ce والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره cewa wato ruwan ciwo ruwan miki sawa'un wanda yake mai kauri ne ko marar kauri shine bambanci tsakanin alkaihu wasadi waddamul masfu da jini wanda yake kwarara yake bin wuka wato jini wanda yake gudana daga jijiya min al'adami waɗannan abubuwa gabaki ɗayansu daga mutum an gairihi ko wani mutum ko wata dabba wadda take mai jini to a dukkaninsu na jasa ne alƙaihu sadi wannan galiban ana alaƙanta shi ne da alƙaihu wa Damul masu wannan gabaki ɗaya wato sawa'un daga mutum ne ko daga dabba saboda haka da kamar a ce akuya akwai miki a jikinta ya zama to ba jini ba ne amma ruwan ciwon ne idan ya taba jikin idan ya taba rigarta to ta mai to jasa ce wanda ya waje ba mutum ya wanke amma wannan ya ce min al'adami daga abin da daga daga mutum au ghairihi ko wannansa daga cikin dabbobi banda kifi banda kifi a wannan itlaqin da malaye a nan wajen yana nufin daga cikin dabbobi waɗanda suke na gida amma ban da kifi jinin kifi ba na jasa ba ne saboda kifi ga baki ɗayansa mushensa da ba mushensa ba Allah ya halatta mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu mai hmm. dab wato abin da ya mutu a cikin teku wanda yake rayuwa a cikin teku to mataccensa halal ne tunda halal ne kuwa ya zama to mai sarki a wannan dalilin da ya sa aka ɗauki ake hukunci da alƙaihu wasadid wato ruwan ciwo ake masa hukunci da najasa saboda yana bin jini ne kiyasi aka yi akan jini saboda illar da ke cikin jini tana cikinsa domin shi ma asalinsa daga cikin jijiya yake fitowa a daga jikin jiki yake fitowa kuma da saboda abin da yake ba tare ba shi da jini din tare da mushensa da ba mushensa ba Allah ya halatta mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu hmm. dab wato abin da ya mutu a cikin teku wanda yake rayuwa a cikin teku to sa halal ne tunda halal ne kuwa ya zama mai sarki a wannan dalilin da yasa aka dauki ake hukunci da alqaihu was sadid wato ruwan ciwo ake masa hukunci da najasa saboda yana bin jini ne karfafa wannan kaulin akan cewa jinin da yake najasa shine jinin haila kawai wannan kaulin ba shi da dalili dalilin su ne rauni ne ban matuka ba zan ce ba shi da dalili ba abin da yasa suka faɗi haka shine sun ce Allah madaukakin sarki babu dalili da yace jini najasa ne jinin da yake najasa shine jinin haila shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke shi hmm? kamar yadda ya zo a hadisin asma' ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayar mu jinin haila na taɓa tufarta yaya za ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kankare shi sannan ta cuccuɗanya shi da ruwa sannan ta yayyafa ruwa wato ta ɗaure shi da ruwa sannan ta yi sallah a ciki suka ce to wannan shine kaɗai jinin da yake najasa amma sauran jini babu dalili da za a ce najasa ne a suka ce ayar da Allah madaukakin sarki yace ike faɗan abubuwa da aka haramta aka ce aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis suka ce damirin yana komawa zuwa ga abu na karshe shine naman al-khinzir ba yana komawa ga dukkan abubuwan da aka ambata bane kuma suka ce annabi sallallahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi Abbad ibn Bishr da yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya ci gaba da sallah bai yanke sallar ba kuma zahirin wannan a tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan ya kyale to wannan jinin da yake zuba kaga tunda bai yanke sallah ba kuma jinin dole zai bata jikinsa ba a ce masa ya yanke sallarsa ba ko ya rama sallarsa wanda ya nuna kan cewa jini ba na jasa ba ne kuma suka ce an ruwaito haka haka zalika sayyidina Umar lokacin da aka aka cike shi da wuka a ciki haka ya rinka yin sallah wa jurhuhu yaf'ubu daman ko yaf'ubu daman kamar yadda zo a cikin muwaffa sa na bulbular da jini haka ya rinka sallah ba a ce wannan ya hana shi ya sallah ba saboda jini na gasa ne haka zalika an ruwaito abdullahi dan mas'ud wata ran ya an yanka a raƙumi ya zo ya feɗe raƙumin sai gashi a cikinsa a jikin tufarsa a jikin tufarsa sai ga jini da da irin abin nan abin din sauran abin da jikin tumbi sai ga shi ya ɓata jikinsa hmm? to suka ce duk dalilai ne da suke nuni akan cewa jini wanda yake na jijiya ba na jasa ne. jinin haila sai mu tsaya akan shi ne kaɗai na jasa sauran ko ba na jasa bane to a zahirin gaskiya wannan hujjoji ba su da kai. na farko dai manzan Allah maɗaukacin sarki da ya ce fa'innahu rijisun yana koma ya zuwa ga duk abubuwan da aka ambata ne hmm, dukkanin wannan rijisun ne wato ai abu ne wanda abin ƙi wato abin da yake najasa sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce annabi sallallahu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi Abbad ibn Bishr da yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya ci gaba da sallah bai yanke sallar ba kuma zahirin wannan a tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan ya kyale to wannan jinin da yake zuba kaga tunda bai yanke sallah ba kuma jinin dole zai bata jikinsa ba a ce masa ya yanke sallarsa ba ko ya rama sallarsa wanda ya nuna kan cewa jini ba na jasa bane kuma suka ce an ruwaito haka haka zalika sayyidina Umar lokacin da aka aka cike shi da wuka a ciki zai sadu da jinin istihaba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata ta wanke jinin jinin istihaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya ban tashi da ce yace inna ma inna zalika laysa bihaiba inna ma zalika irq jini ne da yake towa daga jijiya wannan shine sifan dukkan jini kuma shine addamul masfu jini da yake zuwa daga jijiya to haka wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan a wanke jinin da jinin istihaba tunda kuma ya sabanta da cewa jini ne na jijiya duk wani jini da ya zo daga jijiya shi ma ya zama to hukuncinsa shine a wanke shi dan babu bambanci tsakanin su ba bil qiyas ba ba da qiyas ba zai sadu da jinin istihaba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata ta wanke jinin jinin istihaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya sabanta shi da ce yace inna ma inna zalika laysa bi haida inna ma zalika irq jini ne da yake towa daga jijiya wannan shine sifan dukkan jini kuma shine addamul masfu jini da yake zuwa daga jijiya to haka wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan a wanke jinin da jinin istihaba tunda kuma ya sifanta da cewa jini ne na jijiya duk wani jini da ya zo daga jijiya shi ma ya zama to hukuncinsa shine a wanke shi dan babu bambanci tsakanin su ba bil qiyas ba ba da qiyasi bane da nassin wannan hadisi hmm? saboda haka wannan shine dalili mai ƙarfi wanda yake nuna kan cewa jini in dai jini ne da ya fito daga jijiya to bai halatta a najasa ne sannan dangane da hadithin abbad ibn bishir da hadithin jina umar da suka yi sallah da jini yana ba a jikinsu wannan ai hukunci ba a wannan halin larura ne duk wanda yake a halin nazif halin kwararar jini daga jikinsa haka zai yi sallah mai istihada ba cewa ya aka yi bayanin ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce tana tafi tana jinin tana cikin tana cikin jinin istihada har ta kasance tana sanya tasa a ƙarƙashin kafarta first eh shine tasa din ai tana sanya tasa a ƙarƙashin kafarta saboda jini ya didda didda didda wato unzugun da ta yi saboda yawan jinin yana iga. har ya zamanto cewa don kada ya ɓata masallaci ya ɓata wajen sai ta sa tasa ya rinka daga ta nan wajen kuma zamanin manzo Allah na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi ko kuma cikin Rawdatul madia ta shi Siddiq Hassan Khan ko kuma a cikin Nailul Awtar wannan abin nan yana da kyau dalibin ilimi ya san abin da yake hujja da abin da yayin da hujja ta to mai karfi da rukun kuma da hujja ta to mara karfi don haka abin da jumhurin malamai yake akai wanda da yawa daga cikin malamai sun yi kayan rashin sabani a kai da cikinsu akwai ibn arabi da al-qurdubi a cikin tafsirin su cewa malamai sun yi ittifaqi cewa jini da aka yanka jini da yake daga jijiya na jasa ne to amma jinin da yake wanda ya saura a cikin nama kamar wanda in bayan an yi yanka aka zo wajen fiɗa wannan jini in ya bata ya ka ko in ya bata maka riga wannan jini ba damul musfuh bane ba najasa bane ba najasa bane wannan shi ma mahallin ijma domin ba ba shine wanda yake daga cikin jijiya ba ana nufin wanda yake bin jijiya ne wanda yake jikin nama shi wannan ba a hukunci da najasarsa dalili saboda ijma'i saboda ijma'i babu wanda a kusan ijma'i ne ake domin ba ka raba nama da sauran jini ba ka raba nama da sauran jini sawa'un ko da a cikin ko wajen dafa shi ne kafin ya dahu sai ka ga alamar jini akan ruwa ah, wannan shi ne ah, hukunci din ah, Walƙai qai'ul mutaghayyir an halati ta'am ah, daga cikin abubuwan da suke najasa yace ce alqai alqai'ul mutaghayyir an halati at'am kumallo wanda yake ya jirkita ya canza daga halin abinci wannan tafsilin wajen malaman wajen imam malik ne a matabar imam malik akwai wannan tafsil domin yayin da mutum zai amai yana da hali guda biyu waɗansu sun kai halin har guda uku hali na farko shi ne zamanto yayin da mutum ya yi amai ɗin bai daɗe da cin abincin ba sai zamanto ya yi aman ka ga ka gan shi sifar abincin na nan ba a soma nika abincin ya soma canzawa ba eh na'am <laughs> bai digestive ba to sai an yi muku turanci <laughs> yan biology abin nan a wannan hali na farko kenan hali na biyu bayan an soma nika abincin ya soma canzawa to wannan idan mutum ya amai din shi za ka gan shi a warinsa ya hayyana da wani dan wari tare da shi kuma daga ganinsa kasan ya fita daga halin abinci to wannan shi ma na jasa na biyun shi ne na najasa na farkon ba na jasa ba ne amma a sauran wajen malamai ga baki ɗaya dukkanin kumallo na jasa ne imam malik shi ne wannan tafsir ɗin domin shi a wajensa dalilin illar da ya sa na kumallo yake na jasa illar shi ne a tagayyar wannan jirkitawar da yake samu domin kamar a ya yi kiyasinsa da bayan gida bayan gida illar na jasarsa shi ne asalinsa ya abinci ne ba ma da ya canza ya zamanto abin kyama abin dauda saboda jirkita wanda ya daga halin abinci sai ya zamanto najasa to haka zalika amai ma idan ya jirkita ya canza daga halin abinci shine zai zamanto najasa amma kafin yayin wannan ba zai zamanto najasa ba to da imam malik ya waiwayi ma'ana ne suka sauran malamai sun dubi a al-lafz ne lafazi wani lafazi suka duba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana makalus sau فإن, فإن العائد في هبته كالكلب يعود إلى قيئه babu da mummunan misali a cikin wannan al'umma ta mu wanda yake yin kyauta da zobe ya bayar da sannan ya je ya dawo to kamar kare ne ya je ya amai sannan ya koma yana lasar aman nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan mummunan misali ne saboda haka kenan ya hukunta cewar kare da yake shi kansa da yake shan amai yana abu ne wanda yake abin ki mummuna da haka sai zaman to alkai kumallo abu ne wanda yake mummuna daga wannan sauran jumhur malamai suka ɗauki hukuncin najasar kumallo saboda haka sawa'un ya jirkita ko bai jirkita ba suka tafi akan cewa najasa ne tafsilin imam tafsilin tafsilin mazhabar din mazhabar imam malik yana da karfi saboda duba ya zuwa ga ma'ana na'am wal muskir haka zalika al muskir abin da yake yin yake sanya maye a kalhamri kamar giya a wannan wato abin da yake sanya maye ba duk abin da ke sanya maye ba ne ake hukunci da najasarsa domin kamar hashish wannan ganyen yana sanya maye amma ba za ka yi hukunci da najasarsa ba haka zalika turare a afon ba turare ba abin nan a abin nan bula ko bula a waɗansu abin nan fitnannu yara suna shan kuma ta sa musu maye ba ka yi hukunci da najasarta ba saboda haka illan najasar abin nan alhamr giyar ita ce najasa ba wai abin da yake sanya maye ba domin akwai wanda yake ya tabbil bil ittifaq shine kamar hashish giya najasa ce saboda aya ta alqur'ani إنما الخمر وال... يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الله مدوكاكين sarki yake cewa giya da caca da alƙaluman kyaurayen yin al'iksam wato kyaurayen da ake neman sa'a da su da kuma duwa da kuma gumaka wanda ake yanka a kansu duwatsun da aka mayar masu alamar gumaka da ake yanka a wajen domin girmama waɗansu gumaka waɗannan Allah ya ce rijisun min amalin shekaru an rijis shi ne abin da yake al abu wanda yake mai dauka ƙazanta ƙazanta ne daga aikin shekaru to su akwai wanda yake kazantar da ake nufi ba za a ce ana nufin kazantar yin aiki da su kamar al'azlam ɗin kamar amfani da waɗannan kyaurayen amma su akan kansu ba kazanta ba ne yin aiki da su ne shi ne kazanta. amma ita kwa giya ita kanta giyar ita ce ƙazantar kamar yadda caca ba wai abin da ake yin in cacar kwado ce ko in cacar abin nan a dara ce ba wai abubuwan da ake darar da su su ne najasa ba a aikin cacin ne najasa ne haramu to don haka idan amma ita giya ko ita kanta ainihinta ita ce najasa ne domin haka ne zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a zubar da ita domin ba za a iya amfani da ita ba kuma aka ci aka tambaya a cikin hadithin Abu Sa'labatul Hashimi aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam muna suka ce inna bi ardi inna bi ardi ahli inna bi ardi ahli kitab muna kasar mutane wanda suke ahlul kitab afana akulu fi afana akulu fi afana shrabu fi aniyatihi na ma sha daga cikin wato kwanukan shan su a wata riwayar suna dafa alhinzir a ciki kuma suna shan giya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha kada ku ci daga waɗannan kwanukan nasu sai in kun sai in kun rasa wasun su in kun rasa faghsiluha thumma kulu minha ku wanke su sannan ku ci daga ciki saboda illar wankin saboda lahmul khinzir da kuma yashrabuna al-khamr giya da suke sha saboda wannan ma isharar ne ga najasar giya dan ba da ba najasa bace ba za a ce a wanke kwanukan kafin a amfani da su ba an fahimta sau da haka giya jasa ce wannan shine kaulin shine jamahirin malamai a saɓanin waɗansu malamai da suke ganin kan cewa mai tsarki ce babu abin da yake abin da yake najasa dangane da giya shine shanta amma ita akan kanta kashin kanta mai tsarki ce suka ce domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a zubar da ita da aka zubar da ita sahabbai sun rinka tafiya a cikin an ce ta yi tana kwarara a garin madina su rinka tafiya sun tattaka ta kuma akwai mata waɗanda suke suna tafiya suna jan mayafansu kamar yadda matan musulmi suke a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ku an kwararar da giyar a hanya eh, mayafinsu zai abin zai taɓa giyar saboda haka suka ce ko ba a ruwaito kan cewa an ce su je su wanke ba saboda haka wannan ya nuna akan cewar giya ba najasa bace tana ba najasa mai tsarki ce to amma mun san cewar akwai ka'ida cewa mutumin da ya taka najasa a hanya da takalminsa idan ya zo masallaci ne aka ce aka ce ya goge takalmin a ƙasa wannan gogewar da ya yi zai iya sarla da wannan takalmin kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na Abu Sa'id al-Khudri idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba takalminsa idan ya ga dauɗa ko najasa a jiki ya goge shi da ƙasa sannan ya yi a cikin takalmar ya yi sallah da takalmansa ba wani ana maganar masallatan da wanda yake da yashi a ciki ba ka zo masallaci irin wannan ba an yi shimfiɗa sauran kashe za ka shigo ka ba musu malam usman a abin nan aikin ba in kai haka ka ɓata masallaci ba za a lasu alaihi yayi umarni da a kiyaye masallaci daga dauda sai ka ce kai kana kokarin ka ce za ka yi sunna kuma ka rusa waɗansu sunnonin ba sunna ɗaya za ka rusa ba wannan rashin fikihu ne a cikin addini haka zalika mace idan ta tafi da najasa in ta taba najasa da mayafinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda zai zo bayan yutahhiruhu ma ba'dahu abinda ta taba kasar da ta taba bayan wannan ta najasar za ta tsarkake mayafin saboda haka ko da a ce saboda haka kaga kenan wannan bai zama to dalili akan cewa giya ba najasa ba ce domin in ma najasa ce abin da ya sa ba a ce su wanke ba a ce wa mace ta wanke tufarta ba saboda in ta ci gaba da tafiya bayan bayan mayafin ya taba najasa idan ya samu kasar da yake ba ta najasa ba za ta tsarkake wannan najasa an yi afuwa akan wannan saboda haka wannan shine sahi akan wannan ne waɗansu malamai suke fatuwar kan cewar wani da ɗaya daga cikin matsaloli wanda suke gaskiya har yanzu akwai rikici a kansu waɗansu malamai ba su da wani duk da koda sun ce na giya najasa ce suna da a akan wani ra'ayi shine mai hukuncin turare da ake sanya masa alcohol ake sa masa kuma alcohol da ake sawa ethanol shine mai shine mai sanya maye din ba wai sauran ba wai sauran abin nan a jinsin alcohol domin alcohol jinsi daban-daban ne hmm? akwai methanol akwai ethanol akwai propanol ga sunan dai wanda duk masu chemistry sun san abubuwan yadda ake wanda da ake sanya ta wajen giya din ita ce ethanol to ita ake sanyawa a cikin turare saboda saurin tashin da take yi in ta zo tashi in aka fesa turaren tashin da za ta yi tashin da za ta yi sai ta zama tokan cewa ta yaƙa ƙanshin, to da haka ake amfani da ita wajen turare to shi yanzu wannan ya nuna kan cewa kenan turare da ake fesawa shi ma na ne wannan shine ra'ayin waɗansu malamai suka ce saboda wannan turaren giya ne inda daga giya ne ma waɗansu malamai sun ce suka ce ai wannan turaren wannan giyar da aka sa wannan ethanol ɗin da aka sa ba ba mun yadda giya suka ce mun yadda giya na jefa ce wadda aka je aka yi aka je aka yi ta aka tsuma ta sawa'un daga gero ko dawa ko masara ko alkama ko dabino ko inibi amma wannan ita ce wadda aka yi domin a sha amma giyar da aka je aka yi ta a cikin laboratory kamar irin wadda ake sanyawa in likita zai yi allura a goge jikin mutum da wannan swap ethanol ne wannan ko alcohol ne hmm? suka ce wannan ba giya bace domin inda mutum zai ci wannan ma guba ne maimakon ya sa shi maye abin nan zai iya cutar da shi zai domin akwai nisbar da idan giyar ta wuce wannan in ethanol din ya wuce wannan nisbar to kuma ya fitar da shi daga cikin abin sha ya mai da shi guba saboda haka ba wai suka ce illar najasar giya din shine ta zamanto shi abin da in an sha shi zai zamanto abin da aka yi shi ya sha domin ya zamanto kan cewa ya sanya maye kuma wanda aka yi shi daga wannan madda din to don haka ne waɗansu malamai suke ganin kan cewa shi wannan ita a shi ita maddar ethanol ɗin da yake da take cikin turare ba ita ce ainihin giyar da take za a yi hukunci da najasarta ba wannan shine ra'ayin waɗansu malamai kuma abin yana koma ya zuwa ga babu ɗin menene abin da zai zama menene ake ganin shine illar da ya sanya giya ta zamanto najasa za a ce chemical composition ne na cewa akwai abin nan a maddar da yake zamanto cewar dukkan jinsin abin da yake da ethanol yana nan a cikin giya ko kuwa cewar wannan abin sha ne wanda aka yi shi daga daga abubuwan da suke abubuwan da ake da tsini da su a mai da su giya a sha don a ji daɗi a maye ba wai kawai an yi ne domin a kawo ita kanta maddar ethanol ɗin ba wanda yake ganin kan cewar illar shine kan cewar ita a giyar shine yin abin sha ɗin wanda yake yake sanya maye ta hanyar da aka san ana yi ana kiransa giya alhamur wannan shine abin da zai sanya giya shine yasa aka ce giya najasa ce to wannan ba zai ce a maddar da yake zamanto cewar dukkan jinsin abin da yake da ethanol yana nan a cikin giya ko kuwa cewar wannan abin sha ne wanda aka yi shi daga daga abubuwan da suke abubuwan da ake abubuwan da ake tsini da su a mai da su giya a sha don a ji daɗi a maye ba wai kawai an yi ne domin a kawo ita kanta maddar ethanol ɗin ba wanda yake ganin kan cewar illar shine kan cewar ita a giyar shine yin abin sha ɗin. wanda yake yake sanya maye ta hanyar da aka san ana yi ana kiransa giya alhamr wannan shine abin da zai sanya giya shine yasa aka ce giya najasa ce to wannan ba zai ce abin nan chemical din da aka sa a cikin turare yana na najasa ba wanda ko yake ganin kan cewa a shi kansa illar shine ethanol ɗin. wanda shi ne yake sa maye wanda yake kuma wannan bittifak an san cewa madda da take sanya maye a cikin giya shi ta ce ethanol to wanda yake ganin kan cewa wannan maddar ita shari'a take nufi ah. almuhim dai akwai akwai na spirit methylated spirit shi wannan ba ba nau'i na giya ba akwai alcohol swap wanda ake sawa wanda yake daga ethanol din ne shi ma yana da wannan sanyin to wanda suke ganin kan cewa shine illan najasar to wanda duk aka sa masa wannan in ya koma gida sai ya wanke hannunsa amma a zahir ba shine ake nufi da najasa ba ita shi kan ita kanta giyar da ake sha ita ce wanda take aka yi mata hukuncin najasa ba substance din da ke cikin giyar da yake sanya da ake gani yake sanya maye din ba domin wani lokaci substance ɗin zai zama to a cikin giyar a cikin a cikin a cikin abu amma kuma ya zama to cewar ba maye yake sawa ba guba ne ba idan ya zama kan cewar nisbar da ke ciki ta yi sama sosai eh, wannan zai zama to mai cutarwa ne ba mai sanya maye ba ah, <clears throat> da haka wannan dai shine amma gaskiya kamar da rike cewa sabani ne wanda yake babba tsakanin malamai na wannan zamanin akan wannan matsalar su shekhal aminu amin rahmatullahi alai, suna ganin kan cewar ah, najasa ce ah, a wannan turare da ake fesawa najasa ne su sheikh atiyya salim almajirinsa lajikansa da kuma su sheikh al'ufemin duk dai allah jikansu su kuma suna ganin ba najasa ba ne ba shi ne abin da aka yi hukun duk da yake dukkaninsu suna ganin cewa giya najasa ce amma sai suke bambanci wajen wadda ake sawa wajen turare wanda ake sa masa alkohol walmani da kuma mani wa huwa min ar-rajuli abyadu thahin shi mani a wajen namiji wato akwai na namiji akwai na mace wa huwa min ar-rajul shi daga namiji ma'un abyad ruwa ne wanda yake fari thahin mai kauri bil muthallatha ai wato da sa wato mai dugo uku kenan mai sha mai dugo uku ai wato mai kauri yana izan gaba wajen fitarsa wato ba kwarara yake ba yana fita ne da ƙarfi biddufu'at da izan gaba ra'ihatuhu ka ra'ihati tsala ƙanshinsa kamar ƙanshin fure ne bil'ain wato da ain awil ha ko kuma tsala ko tsalh dukkaninsu ma'anarsu ɗaya shine fure almuhmalataini marar ɗugo wa ƙaribin min ra'ihati al'ajin yana kusa da wato ƙanshin al'ajin shine abin nan kulli kulli da ake yin kamu kulli da ake yin kamu ko kunu ko kulli da ake yin buratar kulli kulli ba kulli ba kulli ba na wasu kamar da ni ba kushe ba kulli ba kulli ba kulli <laughs> ya abin da aka kulle kenan ko kullin ciki kulli eh. wannan duk bayani ne na almani wa ya bisa kana ka ra'ihatul bayt in kuma ya bushe kanshin sa sai ya koma kamar kanshin kwai wa min almar'a daga mace kuma ma'un asfar ruwa ne wanda yake fatsi fatsi yalo raqiq mara kauri shi ma to wannan shine mani wato iri mani akwai na mace akwai na namiji Shi a wanda Allah maɗaukakin sarki ce ya sufanta mutum yace khuliqa min in dafi an halitta da mutum daga alma'ud dafiq ruwa wanda yake ya dafa wato mai frost wato mai fita da ƙarfi, mai izan gaba yayin da yake fita ne ruwan mani malamai sun yi hukunci khilaf a kansa saɓa, mai da ɗaɗɗe ne sun yi hukunci akan mai matsayin mani imam malik ya tafi akan najasarsa cewa najasa ne kuma wannan shine matabar laifin ibn sa'ad da abu da imam abu hanifa duk da yake imam abu hanifa yayi sabani da imam malik wajen yadda za a tsarkake tufa ko jiki daga mani amma dai duk sun yi hado akan cewa mani najasa ne dalilin su shine kan cewar yana fita yana karya alwala bal yana bal yana wajabta wanka ma to idan kuwa bawali ya karya alwala min babi aula abin da ya fita ta inda eh, ta inda bawali yake fita shi ma ya kare alwa haka zalika mazi kamar yadda zai zo mazi shi ma wannan bittifak babu sabani akan cewa najasa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke shi saboda haka idan yana fita yayin da yake farkon sha'awa abinda zai fita yayin da yake sha'awa ta kai matukarta min babu aula ya zama to shi najasa ne kuma saboda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta kasance tana wanke mani din daga tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadithin maimuna an tambaye ta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah muawiya ya tambaye ta yana sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa da ita sai ta ce na'am idza lam yara fihi ta ce eh idan bai ga dauda a jikinsa ba al'ada inda yake nufi daudar take nufi suka ce wannan mani ake nufi tunda shine yake zuwa da ita shi daudar take zuwa daga jima'i to tunda an kira shi al'ada an kira shi dauda kuma har yana hana har yana hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wannan tufar ya nuna kan cewa mutasai haka zalika sayyidina Umar radiyallahu anhu suka karfafa da ra'ayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sayyidina umar kamar yadda zo a cikin muwatta ana cikin tafiya wata ran cikin tafiyar su sayyidina umar ya mafarki da daddare aka tashi za a yi sallah asuba yayi yaje ya wanke a gyautan nasa wanda yake shine a jikinsa ya jira har ya bushe har gari ya waye har gari ya waye ana jiran a tufar ta bushe domin ya dan bushe sannan ya samu ya dora shi a yi sallah amur bin al sai ya ce masa ya amiran mumini me zai sa ba za ka karbi tufa daga wajen wani ba sai ka sa sai a yi sallah ya ce a ai ba kowa ne yake cikin halin da zai samu tufa biyu ba don nuna ma musulmi cewa yayin da ka zamanto kana tufa guda ɗaya ga hukunci ga yadda za ka ai ba kowa ne yake tufa biyu ba saboda haka ya haƙura da halin da yake ciki to suka ce idan da a ce ya halatta mani ba na jasa ba ne sai na Umar ba zai jinkirta sallah daga farkon lokacinta ba har gari ya waye a shiga lokacin isfar wato shine wayewar gari ba a yi sallah su ba abinda zai sanya shi jinkirta sallah domin ya wanke mani ya wannan wankin ya nuna cewa wankin da ya yi lazimi ne wajibi wannan kusan shine jumlar ah, hujjojin da a hujjojin malaman da suke cewa mani na jasa ne ƙauri na biyu kuma suka ce mani mai tsarki ne wannan shine matabar imamu shafi'i kuma ita ce riwaya mashhura a wajen imamu ahmad duk da ke shi ma Imam ahmad yana da wata riwaya da ta muwafaka da Imam malik suka ce mani tsahir yana da tsarki kuma wannan shine ra'ayin aisha radiyallahu anha da sa'ad ibn abi Waqas da abdullahi dan abbas suka ce abin da sa. aisha radiyallahu anha ta ce kuntu afrukun nabi kuntu afrukul mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bisan fa yusallu fi na kasance ina kankare mani daga tifar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushe sai ya salla a ciki kaga ta wanke ko bata wanke ba kaga bata wanke ba kuma ya salla da shi to sai aka ce in aka in waɗansu suka ce kuma to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi kiyasin sa da na wani ba to yi maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zahir ne tunda fadlar anbiya da haka ba za a yi kiyasin sa da wani ba suka ce to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto mani ne daga ihtilam ba daga mafarki inda kana neman tsantsan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto daga mafarki kenan ko amma in ba na mafarki ba to dole ya zamanto ya haddana mace wanda zai wanda wanda yake zai zo ne ya taba ya taba tufar bayan yayin da aka yi jima'i kuma wanda yake ba za ka raba shi da haduwa da maniyin mace ba amma wanda ya zama to tsantsan maniyin sa shi shi kadai shine na mafarki kun fahimci wannan kun fahimci bambanci tsakanin biyun ko saboda haka kenan maganar Aisha radiyallahu anha da ce ta kankare maniyin daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nufin kawai mani tsantsan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko dake cha cakuɗe da Aisha radiyallahu anha ta ce kuntu afrukun nabi kuntu afruku mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bisan fa yusalli fi na kasance ina kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushe sai ya salla a ciki daga ta wanke ko ba ta wanke ba kaga bata wanke ba kuma yayi sallah da shi to sai aka ce in aka in waɗansu suka ce kuma to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi kiyasin sa da wani ba to yi maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zahir ne tunda fadlar anbiya saboda haka ba za a yi kiyasin sa da wani ba suka ce to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto mani ne daga ihtilam ba daga mafarki dai kana neman tsantsan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto daga mafarki kenan ko amma in ba na farki ba to dole ya zubanto ya haɗa na mace wanda zai wanda zai wanda yake zai zo ne ya taba ya taba tufar bayan yayin da aka yi jima'i kuma wanda yake ba za ka raba shi da haɗuwa da maniyin mace ba amma wanda ya to tsantsan maniyinsa shi shi kadai shine na mafarki kun fahimci wannan kun fahimci bambanci tsakanin biyun ko idan aka zuba idan aka wanke sai ya ɓaci akwai wani nau'i na tufa saƙa da in aka yi shi kenan an ɓata shi ke. da aka da ya wanke ya shanya aisha radiyallahu an da ta ganin take cewa yaya wannan mutumin ya ɓata mana tufar mu sai ce ai a mafarki da daddare saboda haka ya tashi ya wanke sai take cewa me zai kai ka ka wanke na kasance ina kankare shi daga tufar manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce gashi a <coughs> sa'ad ibn abi waqqas yake cewa kamar kamar majina ne in ya taba tufarka ka dauki tsinke kawai ka goge shi in ka in kana so kamar majina ne haka zalika ma abdullahi dan ibn abbas ya ce in ya taba tufarka kawai ka kankare shi ko ka idan danye ne ka ɗauki tsinke ka abinan ka kawar da shi domin matsayinsa kawar matsayin majina ne to wannan shi ne a saɓanin malamai ɗinnan kuma ya kawai ce muku saɓani ne mai daɗaɗɗe daga cikin hujjansu shi ne kan cewa mani asalin mutum ne ɗauki tsinke kawai ka goge shi in kana so kamar majina ne haka ba zalika ma abdullahi ibn abbas ya ce in ya ce ina ce masa asalinsa ba asalinsa mai tsarki ne shi kuma yana cewa wai musu yake ne akan cewa asalinsa na jasa ne saboda shi Muhammad ibn hakan yana kare cewa mani jasa ne Imam shafi kuma yana kawo masa hujjoji cewa mani mai tsarki ne yace ku duba wannan mutum ina ce masa asalinsa mai tsarki ne shi kuma yana cewa ya ki yadda wai dole ya ce asalinsa na jasa ne saboda kun ga saɓani ne da ɗaɗɗe tsakanin ah, malamai to a gaskiya saboda inga, abin da ya zo na ingancin riwaya na hadithin aisha radiyallahu anha da kuma kasancewar a sha'anin mani abu ne wanda yake mai mata umu bihil balwa wato kowa yana buƙatar ya san hukunci a kai idan da kamar a ce najisa ne da bayani ya zo kamar yadda aka bayyana yadda za a yi majinin haila kamar yadda aka bayyana yadda za a yi ma amma kasancewar bai zo ba yana ɗaya da cikin abin da yake karfafa kan cewar ba na bane zahir ne hmm? ba na ba ne mai tsarki ne domin da na najasa ne da ya shahara da za a samu magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanan na kan cewa ga yadda za a rinka tsarkake jiki daga jikinsa amma kasancewa ba wani umarni bayyana ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sawa'un ta hanyar an tambaye shi ko kuma ta hanyar shi da kansa ya bayani kamar yadda ya zo don game da mazi kamar yadda za mu gani ko kuma kamar yadda ya zo don game da jinin haila to wannan ya nuna kan cewar a ƙauli da yake faɗi da najasar mani yana da rauni kwarai amma saboda ƙarfin saɓanin malamai kamar yadda imamu ahmad yake cewa al'ihtiyaf mutum ya wanke mani in ya tafi tafasa saboda ƙarfin saɓanin malamai akan wannan wannan shi zai zama to ta babin al'ihtiyaf ne wato don fita daga cikin saɓani na malamai amma kauli da kan cewa almani zahir wannan shine karfi ta fuskar dalilai wanda yake kuma shine mazhabar imam shafi kamar yadda na ambata da riwayar mashhura a cikin mazhabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine akan ta malaman hadisi suke irin su ibn al-munzir da su ibn huzaima da sauransu daga cikin malaman hadisi wallahu ta'ala a'lam sawa'un na ko namiji ko na namiji wal na'am baji ba innal mu'minu la yanjus a wannan ai ba zai nuna cewa wannan ba zai zama to hujja akan taharar mani ba mumini baya baya zama to jasa amma ai kaga akwai abin da zai fita daga jikinsa jasa. kamar bayan gida kamar bawali kamar jinin haila kamar mazi hmm? wato cewar abin nan a ce mazi jasa ne wannan da nassin hadisai kamar yadda zai zo amma mani ba na jasa ba ne ya nuna kan cewa abin ba hukunci na hankali ba ba hukunci ne na hankali ba domin za a ga kusan da asalin su ɗaya da asalin su ɗaya mafitar su ɗaya to amma dalilin mafita ba zai zamanto dalili ba domin abu zai iya fita daga mafita ɗaya amma su saba wajen hukunci ɗaya yana fita daga gaban mace amma ɗahiri ne ba wanda ya ce sai an wanki shi hmm? amma kuma jinin haila yana fita daga gabanta kuma wanda jasa ne so da aka mafita daya ba zai zama tukan cewa dalilin najasar abin da ke fita daga nan wajen ba farlanta wanka wannan wani hukunci ne daban farlanta wanka wannan min babu tsaharatul hadath amma wanke shi babin taharatul habath hmm? tsarkin dauɗa da tsarkin kari tsarkin da kari shi yace sai an yi wanka in ya fita amma in ya amma in an gan shi a jiki a wanke shi wannan tsarkin dauda ne to wannan ya tabbata ko bai tabbata ba shine mahallin khilaf wal wadiyu bidalin muhmala haka zalika al wadiyu al wadiyu da dal al muhmala dal mara dubu wa fil ya'i wajhan ayadin kuma tana da fuska biyu at tashdid wat takhfif ko kai shadda ko kai rashin shadda in kai shadda ka ce alwadiyu hmm? alwadiyu bi kasri dal kenan kai shaddar yaɗin ko kuma bi takfif ka ce alwadiyu bi sukun kenan to shi wannan alwadiyu wadi huwa ma'un abyad ruwa ne fari fahim mai kauri yakhruju ghaliban aqiba al-bawl yana fita daga jiki galiban bayan bawali bayan mutum yayi bawali sai wani ɗan ruwan farin ruwa mai ɗan kauri-kauri ya zama yana fita to wannan ruwan najasa ne domin baya fita sai tare da najasa sai tare da bawali hmm? da haka yake ɗaukan hukuncin bawali ɗin na najasa shi ma wannan babu saɓani a kan wal madiyu bi kasar dalil mu'jama da kasar dal madiyu almadhi ko kuma almadhi shi ma lugatan amma bai faɗi lugar ta biyu ba ma'un abyad raqiq ruwa ne fari raqiq wanda yake wato mara kauri ya inda ladda yana fita daga daga gaban namiji ko mace inda ladda yayin jin dadi bil in'az ai qiyamid zakar shine da wato tashin gaba inda al mula'aba yayin da mutum yazo wasa da matarsa awi tizkar ko kuma yayin da yake tunanin abubuwa na sha'awa bi fathita at kenan ai at-tafakkur shine tunani akan abubuwan da suke na sha'awa to al wannan kasancewar al-madhi ko kuma al-madhi najasarsa ita wannan muttafaqun alaiha ne babu sabani tsakanin malamai saboda sahihiyar riwaya ta sunna na hadithin Ali ibn Abi Talib yace kuntu rajulan madza'an ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da mafi. fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi indi sai na ji kunyar na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yarsa tana wajena saboda sirkunta wanda yake mutan cewa kunya addini ce ba kace a to menene ai tunda addini ne ai sai ai tambaya hukuncin addini a'a yace sai ne ji kunya da tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yarsa tana wajena فأمرت المق... فسألت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai na umar sai na sai na roki miqdad ibn al-aswad yaje ya tambaye mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a igsil dhakaraka wa tawadda ka wanke gabanka sannan kai alwala to cewar ya wanke gabansa wannan bayani ne akan hukuncin cewar najasa ne tunda an ce ya wanke wajen ya wanke inda ya fita ɗinke na biyu kuma wata wadda kai alwala bayani ne akan cewar fitarsa yana warware alwala an fahimta saboda haka da wannan ne da wannan ne madogara akan cewar almadhi na jasani hmm, madhi na ne waɗansu malamai sun tafi akan sun ƙara ƙarfafa masu cewar mu koma dai kan batun mani cewa mani jasa ne saboda sun ce mani ai ba zai fita ba sai bayan mazi ya fita saboda haka ba za ka ce ba za ka raba mani da mazi ba saboda haka tare suke saboda haka tunda an yi hukunci akan mazi cewa najasa ne to don haka mani din ma in ma shi akan kansa ba najasa bane mazi ya kasancewar su tare tare da mazi ya mai da shi najasa kama wannan laisa bi dalil don ba lalle bane ya zama to kan cewa mani ya fita tare da mazi in ba lalle bane bisa kamar yadda ɗabi'a ta nuna kamar yadda malamai din suka yi bayani saboda haka almabi shi ma najasa ne a ma'ana in ya taɓa tufar mutum sai ya wanke in kuma ya fita dole sai ya wanke gabansa wa ramadun najisi wa dukhanuhu najis tokan najasa da hayakinta shi ma najasa ne dan haka da za a je a tara abin da yake najasa kamar bayan gidan mutane ana ƙona shi to bayan an ƙona wannan tokar ita ma na jasa ce duk da yake an sami istihala amma ita ma na jasa ce haka zalika hayakin da yake tashi shi ma na jasa ne idan ya taba idan ya zo ya tuttula a jikin mutum sai ya wanke tufa saboda ba abin nan bai canza shi daga halinsa ba bai canza wato ma'ana wutar ƙona shi da aka yi bai canza shi daga halinsa ba don haka ba za a yi hukunci cewa ya zamanto tahir ba to wannan shine bayanin annajasat abubuwa da suke ake hukunci da najasa da ake hukuncin najasar su wanda kusan jimillar su kusan duk malam ya riga ya faɗe su a nan wajen wanda suke su ne ummahatun najasa wanda yake a sanin su yana da muhimmanci ga musulmi domin yadda zai tsare wato ibadarsa saboda saninsu yana da alaƙa da tabbatar da sharaɗin tsarki wanda yake kuma sharaɗin tsarki sharaɗi ne na ingancin ibadar sallah da sauran ibadoji da aka wajabta tsarki akan a su kuma su tsawafi da karatun alkur'ani don haka wannan malamai suke mai da hankali suke bayani wajen waɗannan abubuwa suke duk malam ya riga ya faɗe su a nan wajen wanda suke su ne da abjasa wanda na hukunce-hukunce والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك <coughs> مرأي كده صلى الله عليه وسلم بسم الله wani na cewa to za mu iya cewa ɗan yammani na ne saboda aikin sayidina umar kuma wanda ya bushe ba na jasa ba ne tunda sai da aisha kankarewa ta yi kuma sai abin da ya bushe ake kankarewa a wannan tafsiri naka ba abin nan sayyidina umar da ya wanke a aikin sayyidina umar aikin sahabi ne kuma waɗansu sahabai sun saba masa da haka ƙaunin sahabi ko aikinsa baya zamantowa hujja musamman ma in aka samu waɗansu sahabai sun saba masa an fahimta inda kamar a ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo haka kuma aka samu na aisha radiyallahu anha ta kankare ne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wani na cewa to za mu iya cewa ɗan yammani na jisa ne saboda aikin sayidina umar kuma wanda ya bushe ba na jisa ba ne tunda sai da aisha kankarewa ta yi kuma sai abin da ya bushe ake kankarewa <laughs> a wannan tafsiri naka ba abin nan sayidina umar da ya wanke a aikin sayidina umar aikin sahabi ne kuma wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da ka'ida wajen imam malik ya daga cikin dawabitut tarjih abinda imam malik yake amfani da su wurin rinjayar da magana idan an samu saɓani idan aka yi saɓani sai ya duba ya ga in aka yi samu saɓanin nusus sai ya duba ya ga menene a wani abubakar da umar suka tafi a kai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar ku koyi da waɗannan su su biyun da za su zo bayana Abubakar da Umar saboda haka in musamman in wani abu ya ga ɗaya daga cikin su akai yake to baya tare shi wannan idan da kama a ce tarjih din wato nusus na sunna sun zo sun yi sabani da juna ne to amma wannan babu nassi mai ƙarfi wanda ya mu'arada da kan cewar kar a wanke ba sai an wanke mani'in ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan shi kuwa sunnar nassin sunna ba zai karfi ba wajen aikin wani sahabi ba zai karfi ba wajen wato kawar da nassin sunna na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana cewar a karanta masa wannan hadisi an abi musa al-ash'ari قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah alhali yana yin aswaki da aswaki wanda yake danye wa huwa qal wa tarafu siwak ala lisanihi gefan aswakin yana kan harshensa wa huwa yaqulu a a yana cewa a a ma'ana yana goge harshensa shine ma'anar a din wato yana yin siwaki din tulan wanda wannan hujja ne akan cewa ana yin siwak ba kawai ardan ba hatta tul ma'ana ka rinka gaba kana baya da shi domin shine zai sa ka ga mutum kamar yana kakaro amai yayin da yake yi domin yana wankewa yana goge saman harshen yana goge kan harshen sa wasiwaku fihi ka annahu yatahawwa aswakin yana cikin sa ka annahu yatahawwa kai ka ce yana kakaro amai ne muttafaqun alayhi wannan hadisin mun kan tashi a cikin umda wannan yace an ce mani an ce mazi baya fita a mafarki eh haka ne idan mutum yayi mafarki ya ga danshi to ba zai ce a watakila wannan ba mani bane mazi ne inda mutum ya ga danshi to wannan zai hukunci akan cewar fitar mani ne sai yayi wanka sannan ya wanke sai ya wanka sannan kuma sauran tufan sai ya gani idan yana matabar imamu shafi'i ne sai ya wanke amma kamar yadda muka ce al'ihtiyar mutum ya wanke shine ne al'ihtiyar wato babban a babban abin da yake sanya a wato ƙarfin yake raunana ko kuma yake sanya wato ayat tambaya a kan imam mazhabar imam shafi da yake cewa mani tsahir ne shine hadithin maimuna din hadithin maimuna ko ba ku ga haka ba muawiya ya tambaye ta akan cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tufar da yake kwanciya da iyalinsa da su ta ce e eh, idan ya rafi fihi idan bai ga dauda a cikinsa ba to kaga kenan mafhumin wannan cewa in akwai dauda baya sallah a ciki to illar rashin sallar kuwa shine daudar ma'ana jasa so da haka wannan daudar da ake nufi a ciki wace dauda ake nufi ana nufin daudar jinin haila ne ko kwa daudar abin nan a bayan gida ko bawani tunda ana magana ne a kan saduwa tifar da yake saduwa da iyalinsa don haka aka tambaye ta أكان رسول الله صلى الله da وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع ahla. Haka a cikin sunan abi dawud da sunan النسائي ta ce na'am idan lam yara fihi al'adha hmm? idan bai ga wato dauda a ciki ba saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa wato al’ihtiya ihtiyat din da mutum wato ya rinka wanke mutum ya rinka wankewa shi ne ya fi wallahu ta'ala a'lam wani ya ce menene matsayin maganar mai ishiriniya inda yake cewa bakin girgije wanda zai zubar da ruwa kwaikwayon kyautar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya wani ɗaya daga cikin eh, a wato yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen kyautarsa a kamanta shi da bakin girgije a yi mubalaga wajen kyautarsa kan cewa wato bakin an san dai yanda bakin girgije ya ko, hadiri in ya baki kiran an san irin yanda yake irin irin ruwa da ake da bakin kwarya mamako to yana cewa wato hatta shi kansa bakin girgijen a kamar gani yake bai iya kyautar ba inda aka kamanta shi da kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam waya daga cikin na yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka sifanta shi ibnu abbas ya sifanta shi shi ma da irin wannan sifar ko ablaq yake cewa fa inna fala rasul fa inna fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wato baiwa kyauta da alkhairi daga wato iska wadda aka saki ta wannan babu wannan yana daga cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sufofi wanda suke nasani abinda ake ki dama a cikin irin waɗannan abubuwa a sifanta manzan Allah a wuce iyaka wajen sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da sufofin uluhiyya a rinka sifanta shi da cewa ya san gobe ya san gaibu ya san mene ai ta faɗa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yaji ana faɗan wannan hanawa yake wataran yaji ana yabansa ɗan yara ɗan mata ne ma suna cewa wa fina rasulullahi alamu ma fi gadin a cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe sai ce amma hadha fada'i wannan ki daina fada ki bari to amma abin nan waɗansu sai su rinka ganin kan cewa ai nuna yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna soyayya shine ka ɗauko sifofin uluhiyya ma dukka ba shi in aka yi haka kuwa wannan cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. haramun ne haka to wannan yake cewa ya ji wasu malamai na cewa idan mutum zai yi addu'a a cikin sujada bayan ya gama tasbihin da ake yi to kawai ya roƙi duk abin da yake so a wannan a wannan gabar ba dole ba dole bane ya soma da salati shin shine yake son wai a ƙara bayanin yadda za a yi eh, idan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujada a wanda yake tasbihi ce tare da addu'a ba tare da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tasbihi ne tare da addu'a ni istighfari haka zalika yana yin addu'a a wadan surare ba tare da yayi salati ba kamar tsakanin sujada in ya zauna in ya dago daga sujada zaman da yake tsakanin sujada yana allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuqni wajburni wa afini kaga ba a ruwaito cewa yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin cewa ba a yi daidai ba wajen yin addu'a saboda ba a yi salati gare shi ba shine bayan mutum wani da yazo yayi ya a da yazo yayi sallah sannan sai kawai ya kama addu'a sai ce wannan yayi gaggawa sannan ya nuna musu yake cewa idan kai in kai sallah kai godiya kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a kuma haka ake yi a zaman tahiya na ƙarshe tahiya yabo ce ga Allah sannan ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ai addu'a kamar yadda ya zo a wani waje sannan ya zaɓo abin da yake so na addu'a yayi haka bayan sallah kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi dan Mas'ud wataran ya yi sallah sai ya ji bayan ya yi sallah ɗin yana yabon Allah ya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sal tu'ta roki abin da kake so za a ba to a nan wajen shine ake haka ya kamata to amma a cikin sujada in mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a wannan ƙarin alkhairi ne shi kansa salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka babu kuma wani wanda ya inkarin kan cewa babu inkari akan mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada in kuma kawai tasbihin yayi sannan mubasharatan yayi addu'a ba tare da yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma zahirin waɗansu nusus sun nuna wannan a duk babu laifi akan wannan wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad